Gaya mata gaskiya. Amma Eh malam fa, lallai kya ce malam. Wato dama ashe duk abin da ike zuwa kunne na game da gidan nan. irin duk shedancin da kike shimfiɗawa a gidan nan. Ashe yau Allah zai sa idanuna ya gani? Malam labarin me? Kin ga ina da labarin ana tara mata a gidan nan. ana tara samari a gidan nan ana caca a gidan nan duk kina zaton baya zuwa kunne na amma munafiki bai yi ba a duniya babu wani munafiki ina labar ina jin ku duk kayaniyar da kuke da ke da ita da faɗi in faɗar da kuke yi duk ina jin ku to kin ga bar ganin cewa dan uwan nan nawa ya mutu shi ke nan dan ba shi da haihuwa ke kin hau sai ki zauna sai ki mulkin mallaka a gidan ki faɗa irin shaidancin da kike so to wannan ba zai yiwu ba ki tattara kayan ki ki bar gidan nan dama shi yasa kika noke a ciki in baki tattara kayan ki kin fita kin bar gidan nan ba ku gaya mata ku ne kawayenta sai dai alkali ya raba mu da ke nikin ga fitata. Ai malam da kuɗi ne a cikin gidan nan sai dan an siyar da gidan nan an bani ka san kuɗi na zan fita dan ba inda zan je. Sai a ƙauye a ci gaba da. Oho! ina nan gidan kuɗi na a cikin gidan nan idan aka siyar aka bani kuɗi na sannan zan mu inda zan je sai an siyar da gidan nan an cike min kuɗi na tas sannan zan bar gidan ni za na ga zan zance. Ina. muna cikin gidan sarauniyar kyawawa ce a dangare mai haskawa ga sarauniyar kyawawa a dangare kin haskawa batun ki ko ina akewa ga sarauniyar ga sarauniyar kyawawa sarauniyar kyawawa sarauniyar kyawawa ce a dangare mai haskawa ga sarauniyar kyawawa a dangare kin haskawa batun ki ko ina akewa ga sarauniyar wannan kariyar banza ce wannan magana banza ce daga bakin mutanen banza yaushe za a ce ki auri miji ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da uwa ba shi da uba saboda an raina mana hankali saboda an mai da mu wawaye kudan ana ganin mu ba hausawa ba ne cikakkun hausawa shi sa aka mana wannan shirye-shiryen ai ban ga ma ribarsa ga aurenki ba kawai dama idan ya mutu ki kwanta a dukiyarsa ce ki lamau ba wani sa ido da wani zai miki tsakani da Allah fa abba mutumin nan ya kwanta ya dinga ciwo na dinga wahala duk yan uwan shi da dangin shi abba babu wanda izo i taimaka mana da ne fiye watan naira biyar babu da dinga shan wahala bawan allah na ya faɗi ya mutu daga abincin zama makoki mansi ake kin gani babu wanda ya dafo ko gwangwanin shinkafa gwangwani ɗaya dafo ya kawo wajen zama makoki babu sannan su zo suna wani waye-waye abba tun da nake a rayuwa ban taɓa ganin dangin miji masu bin kwakwafi masu kwaɗayi masu sa idanu masu san abin duniya wanda ba nasu bai irin wa'innan mutanen to ko sun taimaka miki ai gado naki ne ta shi shurala to an yi shiru ai shi kenan ku ne za ku iya da shi ko ku ne zan iya da shi abba kai za ka iya da su ai to tunda ni zan iya da shi ku kyale ni man in san yadda zan yi masa malam dauda zai ga yadda zan yi da shi a garin nan malam dauda idan yana son ya nuna min shi haifaffen bahaushe ne cikakken bahaushe ni kuma zan nuna masa na zauna a cikin hausawa gwar ne ni ke so shi kuma mu shiga ciki unguwa eh. ya kuma magana mu ne kin ga yau 25 gobe ji to ba na na yi ba Os, eh. Ya abin Ka tabbatar malam Dauda ya mutu? Eh, nake. Shi ke. Tsaya tsaya tsaya. da na ga kun shigo min gida da ba ba ko fuska da ban sani ba kuma na mu atsaya kuma na magana sirri a gaban shi kwantar da hankalin wannan su muka dauki sani ka nauke ke ka tabbatar ƙoƙarin aiki amma ina fata kar suna na ya fito sarauniyar kyawawa sarauniyar kyawawa sarauniyar kyawawa ce a dangare mai haskawa ga sarauniyar kyawawa a dangare kin haskawa batun ki ko ina akewa ga sarauniyar ga sarauniyar kyawawa sarauniyar kyawawa sarauniyar kyawawa ce a dangare haskawa ga sarauniyar kyawawa a dangane yakin haskawa batun ki ko ina akewa ga sarauniyar ga sarauniyar kyawawa sarauniyar kyawawa sarauniyar kyawawa ce a dangare mai haskawa ga sarauniyar kyawawa a dangane kin haskawa Batun ki ko ina ake wa gasar rauniyar shi ne ki haɗa gasar kyawawa na duniya irin na turawa kowa da kowa ya hallara a zo a fitar da sarauniyar kyau to nan ne bikin gama cinyewa shi ke na mumsi yawwa insha Allah ne kuma san haɗa wani gasa kin san ranar gasar nan nima mm. zan ɗau wanka Allah irin na turawa zan yi kulliya kuma har babanki ma sai ya je wajen ni ko zan haɗa wannan gasa ɗin na sauye kuma ni na imani na san cewar duk wata ƴa mace da za ta halarci wannan gasa na san sai na cinye su kaka <laughs> kai kai haka nake so ki cinye gasa ki zama ke ce lamba ɗaya an Allah ya dama Idan kuma kika yi wasa baki kwalliya mai kyau ba, ni maman ki zan cinye. Haba mamsi, ke ma dai ni kwalliya har sai an gaya miki, ni da nake ma su kwalliya, nake koya su yadda za su yi kwalliya, ballan tama ni karan kaina, ai kin san ni sai na yi wa kaina kwalliya wanda ba wata ya mace da ta taba yi Da kyau zan tuntular da galan-galan na rashin mutunci. Jarka-jarka. A'a, Allah kai mu sa'a dai kuma. Sai ma ranan. Allah ranar. Ai idan na sha kwalliya na rinka wana ido na. Wuya wa an wulla akuya sama. Haba saboda kwalliya. Hmm, Allah kai mu ranar. Ina haka, ina haka, ina haka. Hmm. Hmm. Baba dai ka ji yadda aka yi. to na yi farin ciki dama ni dai ai bukatar mu dai ba komai bane dai mai samu nasara haka fa assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum a a anti manya manyan baki anti mm, maraban ku da zuwa ina wuni baba an wuni lafiya na wuni Zainabu Abu kenan. A'a Jummala barka da zuwa. Sannan anti. Sannan. Yawwa. Ganewa ban gane suwa ne ne. wallahi mun zo ne karban ankon bikin kawarmu kawarku eh. wace shi ko. saboda mun ji za a yi zaben sarauniyar kyau ki sauraron mana da Allah a daidai wani lokacin za ku zo me kuke me kuke zato kenan idan wannan yaron ya zo ya zo ya same ku nan ya ce ya dauka kenan ya ta tsoho ce a wannan shirme ne kamata yi a cikin za ku zo mana ku sanar mana cewa za ku zo ba ku da lambar waita ko tabbatar lambar wai ku to tunda akwai lambar waya kuna sun kuna da ita ku bugo mata waya wanda ku zo ku gaya mata fancala za ku mana kenan abba na kai hakuri tunda sun riga sun zo ni bari in shigar da su cikin ɗaki na ɓoye su saboda kar su kan ma su gan shi to kar ku doku fito eh ba za su fito kar ku doku fito mana sai shigar da kar ku doku fito mana mu je ku ku daga ciki ba na so ma ku ne ko mu dan Allah ka ku leko ka ku leko saboda yana dab da zuwa ka ga magana kenan a mu alaikum salam a a a a ka ce kana da fama ina so wallahi da alhamdulillah ya sanda mana ka kai da abba ah, sai kin wahalar da shi ni haka yamu ya gida dan na daidai komai lafiya ko ya sabgoge ya lafiya to zan shiga daga ciki sai idan za a tafi sai magana da eh, zan shigo eh. da mm. dama ban zai tafi zai maka sallah Allah gyara mu kuma zaka gaban sa ya hakuri abba <laughs> ya hakuri abba to lafiya sai ruwa to kai kuma ban da kai kai da kashe da ni zaka zo jiya hmm? na je na kashe kuɗi na yi cefa ne na yi maka girki mai daɗi kuma shiru ka kaki zuwa wallahi wasu yan abubuwa ne suka rike ah, amma ba haka na so a ki haba ba na fasa tsaya tsaya ni ba na son ana karya min alƙawari gaskiya to ai ni ma ba haka na so ba ba yadda zan yi ne amma dai ki hakuri kin san ba na son ɓacin ranki ko musƙala zarat to kuɗaɗen da na kashe kuma na girki karki damu in dai kuɗi ne matsala eh. ba ba ki da damu to shi kenan dai ne to ai ba matsala to shi doya